Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke zuwa maku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sunana Sule Mumuni Barma. Taron nakasassu da ya gudana a farkon watan Fabrairun 2025 a Abuja ya gano yadda matsalolin shugabanci ke shafar harkoki da rayuwar masu bukata ta musamman a Najeriya. Akwai ƙarancin adalci a cikin masu bukata na musamman, akwai kuma rashin sanin ya kamata a cikin masu bukata na musamman. Mun fito da shi ne domin mu ni mu gama kanmu gaskiya kuma mu nima ma kanmu mafita. A shirin da ya gabata an shi cewa shugabannin nakasassun Najeriya sun yi zaman bita a Abuja inda suka tantauna kan batutuwan da ke cinyewa masu bukata ta musamman tuwo a ƙwarya. Rashin haɗin kai wani ɓangare ne na tarin matsalolin da ke mai da hannun agogo baya a yunkurin fitar da wannan rukuni na al'umma daga yanayin kuncin rayuwa. An kuma ji yadda ƙungiyar masu bukata ta musamman ta arewacin Najeriya ta ɗauki mataki domin faɗaɗa ayyukanta zuwa ilahirin yankunan ƙasar. To a yau za a ji mafitar matsalolin da taron ya ce ya gano. Yarima Suleiman Ibrahim shine jagoran wannan tafiya. Mun duba matsalar kame da ake yi shekara aru-aru da suka gabata. kuma mun ba da shawarar cewa wannan kamen da ake bai zai zama maganin so da an daɗe ana yi amma ba abin da ya canja sannan mun duba mu a makashin kanmu matsalar mu masu bukata na musamman mun ɗauki matsalar gabaki ɗaya mun rataya shi akan mu masu bukata na musamman domin yau idan kika samu masu bukatar musamman na farko babu shugabanci al'amuransu sannan akwai karancin adalci a cikin masu bukata na musamman akwai kuma rashin sanin ya kamata a cikin masu bukata na musamman mun fito da shi ne domin mu ni mu gama kanmu gaskiya kuma mu nima ma kanmu mafita to yanzu ina mafita ga waɗannan matsaloli da kuke fuskanta mafita na farko mun yadda mu koma ƙasa Yadda matsalar ta faro mu yanzu wadda muke muke shugabancin masu bukatar musamman mu wayar ma da saura iyaye kai cewa idan an samu ɗa ko an samu 'ya'ya masu lalura to ga inda ake biye da su ake tabbatar da su ake kulawa da su ba wai dan ba su yi tarbiya ba amma dan sun samu bako tarbiyya a gidansu su kuma mutanen anguwa nuna musu cewa eh wannan matsalar da ta faru fa dole ne kuma sai kun ba da gudummawar ku sannan su malamin addini ba mu zona daga nisa su kuma su dinga mana fasara da suka ga dama ba mu mu je mu nime su mu zona da su mu nuna musu cewa mu ma daga cikin akwai wanda suka yi karatun addini akwai kuma wanda suka yi karatun boko amma fa ga matsalar a bayyane manya-manyan malaman addini na ƙasar nan masu faɗa a cikin al'umma mu tattauna da su sannan mu nemi haɗin kan gwamnati domin tunkarar wannan matsalar. Za mu yi magana ne da murya ɗaya a ƙarƙashin wannan tafiya tamu. Mun buɗe ƙofa tattaunawa da sarakuna da kuma manya-manyan 'yan kasuwanmu na Arewa. Ba ma buƙatar kuɗi a hannun kowa, amma abin da muke so a gina muna santoci wadda za a dinga koya ma mutanenmu fasa'an zamani. So wannan yana daga cikin abubuwan da muka duba a taron da muka gabatar kuma muna sa ran cewa nan ba da jumawa ba za mu zo mu kaddamar da ofis ɗinmu cikin birnin tarayya Abuja. Sannan kuma mu ba da lambobin wayarmu da cewa duk iyayen da suke da yara masu bukata na musamman to ga hanyoyin da za a bi a same mu. Mutuwar zuciya da mayar da kai saniyar ware na daga cikin miyagun ɗabi'un da ke jawa masu bukata ta musamman zama 'yan kallo a sha'anin gudanar da lamuran jama'a. Wata mai tawaya a ƙafa da ke ba da horon ayyukan hannu a jamhuriyar Nijar, Malama Fatima Mali, kan yi amfani da wani ɓangare na lokacinta don faɗakar da naƙasassu game da yadda ya kamata su kasance a kowane hali suka tsinci kansu ta yadda za a fahimci irin gudunmuwar da suke bayarwa a kowane mataki na yunkurin ciyar da al'umma gaba. To wanda ka ga ya yi bara ba wai gurgunta ko rashin wata halitta da ta rage mishi ga jiki ta sashi bara ba a'a zuciyar shi ce ke da rauni. Don in ka diba ai ba eh, ƙafa ko hannu ko wani abu suke baka basira ba kai ke baka basira to in zuciya ta riga ta mutu babu yadda za a yi a samu wannan basirai wannan mutuwar zuciya ce a ah, babu kasawa babu ma na kasa kalmar na kasa babu ta sai ta zuciya babu babu babu ko alama ban taba yarda da nakasa ba saboda in aka ce ma nakasa abu ne wanda ya zama to baya da umfani shi ko yau wanda duk Allah ya rage ga halitta in dai bai da raunin zuciya to a ba shi dama a dama tare da shi a maida shi mutum kamar kowa za a ga basira da baiwa irin wadda Allah ya mishi saboda kowane ɗan adam yau duniya yana da baiwar da Allah ya mishi amma rishin ba a yin hulɗa da su ba a ba su dama an maida su ware to shi yasa ba za a taɓa ganewa suna da wata baiwa da Allah ya musu ba sai an ba su wannan dama za a sanin su ma mutane ne kamar kowa kina so ki ce akwai wani halin canja rayuwa ko wata kiyayya da ake nuna ma masu rauni eh, wanda take ƙara hana su zama wani abu eh to a zamantakewa ta rayuwar yau sabida duk wanda ya ragu sai ka ga umba ya zama jajirtacce ba ya tutsa kan shiga al'umma da wuya ka ga al'umma suna haba-haba da shi irin wannan kai tsaye dai a ce yau an jawo shi komi ake yi an yi da shi sai in shi ya zama jajirtacce ya sa kan shi dan bai sun ga bai kamata ba a ware shi sun san dai lalle lalle mutum ne kuma yana so a yi da shi amma a jawo shi shi yau akwai wanda yana da tunanin cewa shi ya ragu kai ya ta ya kai kan shi a yi mishi wani huji hmm, shi ke sa yawwa shi ke sa ko ya ga wani abu wanda ya dace ya gwada kanshi shi yana da wata basira a wani abin da ake sai yana ɗari-ɗari sabida menene sabida tun a farko al'umma yanzu akwai cigaba akwai wayewa an fara wayewa an fara ganewa cewa wai kasalar ɗan adam ba kasalar zuciya ba ce yanzu bakin gwalgwado dai ana dan ganewa wannan ana hulɗa da gajiyayyu a birni tashin hankali malam masar sai ka shiga karkara. To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Yarima Suleiman Ibrahim da Fatima Mali da wakilan muryar Amurka wa Umar a Abuja da Mansur Sani a Maradi sai producer Julie Lesus Grisham Ni Sulaimu Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa muke cewa a huta lafiya. Na